Jama'a masu sauraro ku da warhaka. Sunana Madina Dahiru mai shanu a cikin wani sabon shiri na matasa a duniyar gizo. Shirin da ke taɓo duk lamarin da ya shafi yanar gizo. A yau shirin zai karkata ne zuwa siyasar nan ƙasar Amurka, inda a cikin makonni biyu da suka gabata, manyan jam'iyyun siyasar ƙasar suka gudanar da babban taro na yakin neman zaɓe. Babban abin da ya ja hankalin mutane shine yadda aka gudanar da tarurrukan a wannan shekarar ta yadda ba a saba ba wato ta yanar gizo duk sakamakon yaduwar cutar coronavirus. Lamarin ya baiwa mutane da dama mamaki saboda girman taron da kuma muhimmancinsa a cikin zaben Amurka. A yau wani mazaunin Amurka kuma mai fashin baki kan harkokin da suka shafi siyasar Amurka, Malam Hassan Jibiya zai mana bayani dalla-dalla kan yadda taron ya wakana ta intanet. To Madina wannan shekarar yadda aka gudanar da gangamin tarurrukan jam'iyyun Democrats da Republicans a nan Amurka ya bambanta da kusan tun shekaru aru-aru da aka kwashe ana gudanar da wannan convention duk bayan shekara hudu. Dalili kuwa shine saboda wannan annoba ta coronavirus da ta addabi duniya. To saboda haka an saba a yi convention wato wannan tarurruka a yi shi a kwashe sati guda ana shagulgula a zaɓi wani gari cikin jihohin Amurka a ce nan ne za a yi wannan convention. Mutane daga ko'ina cikin jihar nan 'yan jam'iyya su tattaru kamar da yadda kika san ana yi a kowace ƙasa ko a irin su gida Najeriya. to za a taru sai a gudanar da jawabai da kasidu da shagugula a ainihin amince da waye ke tsaya ma jam'iyya takara kuma kamar shi kuma wanda aka da takaran ya zo ya karbi ya wakilci ko ya karbi naɗin da aka yi masa na cewa shine zai zama ɗan takarar to A wannan shekarar kamar su jam'iyyar Democrat kusan za a ce gaba ɗayan ah, wannan gangami sun yi shi ne ta kafar yanar gizo wato ta online saboda ah, halin da ake ciki na shi eh, coronavirus ɗin. Su ma 'yan jam'iyyar ah, Republicans kamar yadda muke gani sun yi kamar rabi da rabi ne rabi sun yi shi kamar eh, a cikin taro da mutane kamar yadda suka fara sannan kuma wasu daga ciki an sa bidiyo wato an yi rikodin daga wurare daban-daban ma mutane sun yi rikodin sun aiko shi ɗaukar ido a wannan gangami na jam'iyyu da aka yi shine Eh, yanda aka gudanar da shi kamar yanzu 'yan eh, jam'iyyar democrat sun yi nasu convention din ne gaba ɗayan shi lahirin shi kusan ta yanar gizo ta online kenan to abin ya ba da sha'awa sosai wato yanda aka yi amfani da eh, na'urorin zamani kamar waya da kwamfuta da kamarori dai wanda aka yi mutane kuma da da ba za su iya samun halartar a convention din ba ko kuma gangamin sun kai rikodin suka aiko kuma aka eh, kunna ma kowa ya kalla a kafafen talabijin daga gida kana zaune ba ma sai ka je inda ake taron ba to wannan abu ya ba da sha'awa sosai a kin ga kamar shi joe biden lokacin da yake gabatar da jawabin karbar takara ko kuma naɗin da aka yi masa a matsayin tsaida shi da aka yi na ɗan eh, ɗan takarar jam'iyyar democrat wato da ya gama jawabin eh, sa eh, wanda suka yi masa taɓi dukansu an sa su yan uwa da abokan arziki da kowane yana zaune a gidansa ya ɗauki bidiyo eh, ana kallon shi wato abin ake ce ma live video suka yi masa taɓin da ake wa mutum idan ya gama jawabi duka kuma ga huskokinsu yana gani har ma yana iya magana da su Ah, shekaran jiya mun ga yadda ah, sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo yana ma can ƙasar isra'ila yana wani ah, wani hidima aiki daga can ya kuma nashi rikodin din ya aiko kuma aka sa cikin eh, wannan gangami da ake yi to kin ga wannan ya nuna cewa da wanda sa sai mutane sun samu damar iya halatta za a iya ganin su a wannan you know dandamali na yin jawabi to yanzu wannan eh, abin ya sa wannan na harkar yin ta yanar gizon nan ya sa mutane daga ko ina na sashen duniya sun iya zama eh, wato a yi taron tare da su kuma mutane da inda suke za su iya kalla a kafafen talabijin to shine dai To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na wannan makon sai kuma mako mai zuwa insha Allahu. inda za ku ji yiwuwar gudanar da irin wannan taron a ƙasashenmu na Afirka. Ni ce taku Madina Ɗahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC a cikin shirin matasa a duniyar gizo.